كيف كان بدء الرمل رمل يا يا in فارا إن أكا توافي guda uku da ake a tafiya ake ko ko a'a ya ake yi sassarfa ake ko sassarfa ake yi na farko guda uku na farko to wannan menene asalin wannan abin haka yazo haka kai haka kawai ko ko a'a yana da sababi to shine Imam Bukhari ke so ya bayyana mana قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن, عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وهم وهن وقد وهنهم أما يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه الله أكبر أنكر عبد الله بن عباس الله يشار مصر الجاي من الله صلى الله عليه وسلم da sahabbansa sun iso daga madina suka zo makka za su zo su yi aikin ibada faƙalar mushrikuna sai mushrikai kafiran makka suna ba'a suna injilanci suka ce innahu yaqdamu alaikum wa qad wahanahum humma yasir ai waɗannan musulman za su zo muku za ku ga cewa zazzabin madina ya raunanar da su zazzabi ya buge su ba su da ƙarfi ba su da ƙwari da akwai zazzabi mai tsanani a cikin madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sai Allah ya dauke ta daga madina ya jefa ta wani wurin wata kawai kauye fa amara da suka faɗi haka ai musulmai za su zo muku za ku gani ba su da kwari ba su da ƙarfi zazzabi kuma mana zazzabin madina yasrib madinatul munawwara farko da cikin jahiliya sunanta yasrib ala hadd qawlihi كجرمة نخل أو كجنة يسربا علون بأنطاقية فوق حكمة علون بأنطاقية فوق حكمة كجرمة نخل أو كجنة يسربا على هذا قول المؤمن هنا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai aka mai da sunan Madina al-Madinatul Munawwara inda manzo Allah ya karbe ta ya shige ya zama Madinatul Munawara. to shi ne suka ce ai musulmai za su zo muku ku zazzabin ya ya raunanar da su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sa'an da aka je za a yi tawafi na farkon sai kowa ya yafa zane da haka ana ganin kafaɗan kowa sa'an nan a yi sarfa wannan alama ne na ce alama ce na cewa musulmai sun zo suna da kazar kazar suna da kwari duk sa'an da arna kafirai suke son su na karfi suke raina musulmai sai a nuna musu cewa a'a ba haka bane in na faɗa ne a nuna musu cewa an fi su iyawa in rubutu ne a nuna cewa an fi su iyawa in wani abin ne a nuna ce musu an fi su iyawa duk sa'an da mutane suka raina da ku sai ku nuna musu cewa ko kun fi su amma in kuka yi sakaci kuka je kuka kawo su da yawa a wurin aiki a wurin ayyukanku ko kasarku sa'an nan farkon za ku kawo su ne kuna ganin yin hulɗa da su zai muku zai fi muku sauki sai su zo suna aiki duk kuɗin da kuke yi suna kallo duk hulɗa da mata da kuke yi suna kallo duk wani abin da kuka yi na ɗaya da kuɗi ta hanyar su za su rubuta suna kallo ba za su yi muku komai ba amma sai tafiya kai tafiya ku zo kuna kallo suna cin mutuncin addinin ku ba ku da abin da za ku fata su zo suna cin karen su babu baka kila su sa ido kuna kallo ku kuka da matan su ko ne kuke zata suna kallo ko ne kuke shan giya inda ke da ko ne to me za ku faɗa musu wani addini kuma za ku zo ku buga musu kirji da su abin da sai kuna yi abin da to menene me bambanci tsakanin ku da su to shi yasa ake so imam musulmi ya zamo yana cikin mutunci yana kare mutuncinsa yana kare mutuncin addininsa duk sa'an da ka dangana ka dangana kanka zuwa ilimi ko karantarwa ko limanci ko wa'azi ko menene ya zama a kowa haƙuri da rashi Allah madaukakin sarki yana kallon ka ya san aikin da kake yi shi ne, in ga dama zai baka ya ga dama ya hana ka duk sa'an da ka rasa shi dan ya zo maka in kaza yi abin da kake so duk mutane kana bata sunan ka ka bata sunan addini ka bata sunan musulmai baki ɗaya. to akan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in aka je eh, tawafi na farko guda uku din nan sai ai su mu su ga cewa karfi in ba haka ba suka gwada suka gani suka gwada suka gani to sai kaga sun zo kai tsaye ba sa komai amma suka gwajin fari a ce musu eh ba su isa ba suka gwada na biyu a ce musu ai ba su isa ba to sai sun shiga kai tsaye wa an yamtu ma bainar rukunaini sa'an ya ce in aka kai tsakanin rukunai guda biyu a yi tafiya wa lam yamnahu an ya'murahum an yarmulu aswata kullaha yace ba ba wani abu ne yasa manzon Allah bai umurci sahabbai su yi sassarfa duk za a yi eh, tawafi guda bakwai masai dai dan a bar musu sauran karfin su in suka yi guda uku ya isa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum anittum harisun alaihi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ma'ana yana tausaya wa musulmi yana son musulmi duk abin da ya ga akwai wahala zai yi musu sassauci باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة اول ما يطوف ويرمل ثلاثا في بعد التي بيان ذات بشي الحجر الاسود يا عند اكيسو مكة فرق تواسي فانكما ايضا ترفع غدا قال حدثنا اسلم بن الفرج قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاثة أو ثلاثة أطواف من السبع an karbo daga Abdullahi dan Umar yake na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya iso Makka ya fuduma Makkata idza salama ar aswada ya sai in ya in ya sumbanci rukn al-hajar al-aswad sa'annan sai ya farkon dawafin da zai yi sai ya sarfa su uku cikin dawafin da zai yi guda bakwai ma'ana nasi ne manzon Allah ya yi umarni farkon hadisi kenan gashi kuma an gaishe ya aikata tabbas kenan cewa wannan mashru'i ne babu ramali fil hajji wal umra to aka ce sun je aikin haji shine manzon Allah ya sa suka yi haka to menene yake ga aikin umra to shine Imam Bukhari saboda kwarewa cikin fannincin hadisi shine ke babu ramali fil haji wal umra a sai tawafin da za a yi cikin haji da manzo Allah ya ce a yi nan to me hukuncin tawafi a cikin umra shine yake so ya kama bayani Allahu akbar قال حدثني محمد قال حدثنا سريج قال حدثنا حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة محل شاهد kenan wannan nassi ne cewa a sarfan da ake aikin hajji da umra ake yace na ya ga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'ayi sai yayi sarfa cikin guda uku din sa'annan sauran guda hudu aka yi tafiya tabahu laysu an samu mutaba'a daga laysu قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة شيني ليس شيني شيء حدثني كثير أنا الماجر ابن عمر شيني نافع الماجر النافع شيني فليه أما أنا الماجر النافع شيني فرقد معناه أنسى أن يقول هذه هل يقول هذه كيرن نافع قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن للركن اما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله أهلكهم الله ثم قال شيء ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجب أن نتركه an karbo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda shine yaje wurin rukun sai ce hajarun aswar kenan sai ce amma wallahi yace wallahi inni la a'lamu annaka hajaru yace wallahi na san kai dutse ne لا تضر ولا تنفع باك شكر وباك أنفان الله ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سلمك ما سلمت بعد أن الله صلى الله عليه وسلم ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba fassala mahu sai sumbanci wannan dutse sun makala sa'an nan yace fa malana walil ramali me hada mu kuma da sassarfa yanzu me me zafi za mu yi sassarfa yanzu inna ma kana ra'ayna bil mushrikina ai abin da yasa aka yi sassarfa farko din saboda mu nuna ma mushrikai kafirai cewa muna da ƙarfi amma yanzu wa kad ahlakahum Allah yanzu Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su amin kuma kala yace yanzu menene ma ina ma'ana me yasa za mu yi cutar fa dama mu ne don mu nuna maka mushrikai cewa muna da karfi yanzu Allah ya halakar da su sa'annan kuma sai ce shay'un sana'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu abinda abu ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata ba ma son mu daina ma'ana duk abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na aikatawa ba sa son su daina tare da cewa ya san hikimar da ta sa aka yi to yanzu ba mushrikai ba kafirai kowa an bude makka makka ta zama biladul islam to me ina ina ma'anan kuma su sarfa yake to amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba za mu bar shi ba har abada za mu aikata haka har mu je mu hadu da Allah قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake ma tarattu kilama hadain rukunaini bi shiddatin wala rafa'i yace ban taba barin sumbantan waɗannan rukunai guda biyu ba ko a cikin cunkoso ko so ko a'a akwai sarari ko akwai tsanani ko an yi so ko ko a'a da sadan an samu dama yace bai taba daina bai taba daina wannan abin ba saboda tun ran da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuntu linafi akana ibn umar yamshi baina ne, sai aka tambayi nafi wanda yake maula abdullahi dan umar shin abdullahi dan umar abdullahi dan umar tsakanin su liyakuna aisara lislamihi dan ya samu saukin sumbancan hajar aswad أبو السلام الركني بالمسجد يتي باب لكي حلت هلتش أسنبنتي الحجر الأسود da kwagiri ba lallai sai ka je ka sa bakin ka ba in ba zai yi ba ka mika hannunka ka taba ka sa in ba zai yi ba kana nesa kwagiri ke hannunka sai ka mika ka taba sa nan ka sumbanta shi قال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن يستلم الركن بمحجن an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawafi a cikin hajjin bankwana kan rakuni yayi wannan tawafi yastarimu rukuna yana sumbantan alhajar aswad bi mihjani da kwagirin da ke hannunsa ko sandan da ke hannunsa تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه باب من لم يسلم إلا الركنين اليمانيين babin da ke bayanin wanda bai sumbanci wani abu ba cikin waɗannan rukunai sai guda biyu rukunai ne al-yamaniyai وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن كلهن an karbo daga abu sha'sa shi yake wa man yattaqi shay'an min al-bayti wane ne zai bar wane ne zai guji wani abu daga ɗakin Ka'aba cikin rukunai maimakon ka tumbaci Hajar al-Aswad ko rukunai ne yamaniyai ne ko guda hudu duk baki daya abinda ake kenan rukunai ne yamaniyai ne to shine aka samu ai suka ce ai babu abin da yake na bari a cikin rukunan baitin ɗakin Ka'aba yasa suka ce zaka tumbaci duk baki daya akan وكان معاوية يستلم الأركان ya kace ce muawiya dan abi sufyan ya kasance yana sumbantar rukunai guda hudu duk baki daya fa qala lahu ibn abbas radiyallahu anhuma sai abdullahi dan abbas yace da shi innahu la yusallamu hadhan ar-ruknani yace ai wa'annan guda biyu rukunai guda biyu ba a sumbantar su fa qala sai yace laysa shay'un min al-bayt mahjuran yace ai babu wani abu da ya danganci dakin ka'aba da za a kaurace masa wa kana ibn zubair sai abdullahi dan zubair ya kasance radiyallahu anhu yastalimuhunna kullahunna yana sumbantar rukunai guda hudu duk baki daya sabani ne a cikin lokacin sahabbai abdullahi dan abbas suka ce sai rukunan yamaniyai ne su abdullahi ibn zubair suka ce rukunan guda hudu duk za a iya tumbanta su kowanne kai hajjin ka yayi in ma bai yi ba kake wa ya shi kenan hajjin ka yayi babu tafdil al-hajar da ke bayanin tumbanta al-hajar al-aswad قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك قبلك ما قبلتك wannan shine hadisin da ya gabata yace sayyidina Umar ya je ya sumbanci al-hajarul aswad yace ba dan naga manzon Allah yana sumbanta ka ba sallallahu alaihi wasallama da ba ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن ذهبت أرأيت إن غلبت أرأيت إن ذهبت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله الله أكبر an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda aka tambaye shi wani mutum ne zai tambaye shi me kake gani cewa sai sai yace Abdullahi dan Umar yace yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayar shi aka yi menene hukuncin sumbantan alhajar aswad sai Abdullahi dan Umar yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantan alhajar aswad kala sai yace kuntu sai mai tambaya yace ara aita in zuhimtu ara aita in gulibtu to me kake gani in aka aka yi tunkoso aka yi zahama aka yi cikowa ban samu dama ba ara aita in gulibtu me kake gani in aka tunkuɗe ni ko aka ture ni ko aka ci karfi na ban samu dama ba sai ce wannan ara aita ara aita ka bar su can kasan yamma, inda ka fito mu dai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ke nan babu kuma abin da zai hana mu sai dai in bai yi ba Allahu akbar Allahu akbar وقال محمد بن يوسف الفرابري وجدت في كتاب ابي جعفر قال ابو عبد الله زبير بن عدي كوفي وزبير بن عربي بصري باب باب من اشار الى الركن اذا اتى اليه yace babin da ke bayanin in mutum ya je wurin rukuni ba zai iya sumbanta ba ko ya taba da hannu ba sai ya yi nuni da hannunsa kawai ba lalle ne sai ka je ka yi zahama ka da mutane an tuye ka ko ka kuɗe mutane ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه يتي عن كربو عبد الله بن عباس الله تعالى متى يدا يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا طوافي ɗakin Ka'aba duk sa'an da ya kai wurin a rukun sai ya yi nuni da hannu sai ya nuni da hannu ma'ana ba lallai sai an je an taba da hannu ko an sa baki ba in haka ya yi babu cikowa sai a yi in bai ba sai kai nuni hajjinka ya yi babu takbiri inda rukuni yace babin da ke bayanin hukuncin yin kabbara wurin rukuni yace Allahu akbar قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء kana indahu wa kabbara yace duk sa'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wurin rukuni sai ya nuni da hannunsa ya ko abin da ke ko hannu ko kwajili da ke hannu ko sanda sa'an da yake Allahu akbar ma'ana har kabbara hannu ne da hannu wurin hajar al ko tumbanta ko kabbara sai an samu sanadi daga manzon Allah ina ga abubuwan da suka danganci aqida da in ka in kai fataki za su musulunci kenan har abada in kai sakaci kaɗan za ka je ka hadu da Allah ba daɗi amma ba za ka tsaya ka tattace ka tantance menene manzon Allah ya bade baka izini kai ba komai sai a ce ayi dan kyakkyawan niyya ce sai a je ayi to kyakkyawan niyya sai ta samu kyakkyawan uswa Allahu akbar تابعه إبراهيم بن فهمان عن خالد بن الحذاء dan duk abin da za ka yi in ba sanadi ne da kai daga manzon Allah ba kada ka taba tsammani wannan abin zai karkace ma ka wallahi tallahi duk zikiri da zaka yi duk ibada da zaka yi in ba manzon Allah ne ba da izini ba daga Allah dama ana zikiri ana addini ana ibada ana tashi da wani sabuwa don su tsarkake ma mutane zuciya su tsarkake mana zukatan mu zo muna mu kaurace ma duk abin da bai cancanta ba ba wai sai ana ganin ka ba ko ba a ganin ka ka rinka ganin cewa fa in takun tarahu fa innahu yara to menene zai tsarkake maka wannan zuciya babu wannan haluki da zai baka wani zikiri ko ibada ko wani abu ya tabbatar ma da cewa wannan abin yana dauke da sinadarin da zai tsarkake ma zuciyarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk abin da zaka yi ya zamana kana da dalili daga manzon Allah komin kankantarsa komin kankantar sunna ya fi yin abu mai yawa akan bid'a باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا yake ba da mai bayanin wanda ya sa'ayi fa bil baiti idza kana makkata wa in ya iso makka ya sa'ayi qabla an yarja ila baitihi kafin ya je gidansa masaukin sa thumma yalla rak'atayn thumma kharaja ila safa bayan yayi tawafi yayi sallah raka'a biyu sa'annan ya je kan dutsen safa da aka ce inna safa wal fala junaha alayhi an yatawafa تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وأن هكا من زي من الله صلى الله عليه وسلم يقول نبدأ بما بدأ الله به وأبدأ a wata riwaya ibda'u bima bada Allahu bihi yasa daga nan in kai tawafi kai sallah raka'a biyu sai ka tashi kai tafiya ka je ka hau kan wannan dutse da aka ce shine dutsen Safa yanzu za ka yi tafiya daga Safa zuwa Marwa minti nawa ne yana daukar minti nawa eh minti nawa minti talatin in akwai zama zai kai in babu zama ba in babu sunkoto da yawa ba zai kai ba ko amma kafin ka je ka dawo ka je haka kai so bakwai sai ka kusa da labaita ba haka bane amma ke mun karanta mun ga ummu isma'ila ita ce farkon wanda ya fara wannan abin ko da ta ji ba daɗi nan ta yana jin cikin ruwa ta tashi dan kanta ganshi ta ji ta hau dutsen safa dutsen safa tana tafiya tana tafiya da ta kai inda ake sai ta daga ta haka dan tana neman ruwa tana hankali ta ya tashi shine sai fa safa din wanda aka ce su haka ta yi so bakwai ga ɗanta na kuka. Ni kuma ta ana mata mutum قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب فأما أنك توافي سو بقوي دسا أن ذاك جيك أيك الحج karatu da ake yi ba zai wadatar ba sai kaje je ka tambaya yaya halin ya kasance don manya manyan malamai sai da aka samu su kuskure aka ce tawafi su bakwai sai tsammani in ka tafi ka dawo shine su daya ka koma ka dawo shine su daya har su bakwai ma'ana ka fara da safa zaka cika da ina kenan safa da a kashin gaskiya kuma ya al'amari yake daga safa zuwa marwa nawa ka dawo biyu ka koma sai ka kare a marwa komai sai da ilimi in ka je cikin aikin hajji za ka kowa yana yin abin da ga dama ne yadda ya koyi yadda kowa yana yin abin da ga dama ne da ka ba shi zai tsira da kai ba ba biyan naira dubu hamsin zai tsira da kai ba ba fasko zai a'a abinda ake so kafin ka je kai aikin haji ka je ka natsu ka tambaya ni daga Najeriya nake zan je aikin haji menene ya kamata in yi ko ina so a yi min bayanin tsakanin umra da ifradi da tamattu'i da kirani a yi maka bayani duk baki daya sa'annan ka ga wanne ne zaka iya yi sa'annan a yi ma bayani duk ayyukan da zaka yi har ka je ka dawo lafiya kuɗin ka biya lafiya dama in kudin halal ne haji ka kuma Allah ya karba amma ka je ka bi kudin haramun ka biya dama ba ka da haji ko ko a'a ka je kana kana aikin haji da ka baka damu ba ka je ka yi abin da zai bata ma haji shi kenan sai ka dawo baka da komai قال حدثنا أصبه عن ابن واد قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة فأخبر قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن أمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي, مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا an karbo daga urwa dan zubair قال اخبرتني عائشه yace nana aisha radiyallahu anha ta bani labari nana aisha wani abu take gare shi eh amma su kenan ko ko gwagwanta radiyallahu anha tace ta ba ita ta bani labari tace in anna awwala shay'in bada'a bihi حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم تتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يسو مكة فرق أبن ده فاري أنه توضع يا الولاء ثم طاف فأن يطوافي ثم لم تكن أمرا فأن سيدي أمرا بعد أمرا بكنا dama shi kirani yayi ko kuma hajja Abu Bakr yace sa'an nan kuma Abu ya zo aikin haji dama a sayyidina Abu Bakr su a ifradi suke yi wa Umar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma mislahu kamar yadda aka aikata ma'ana basu su yi tamattu'i ba kenan Tun hajjatu ma Abi Zubayr urwa yace sai wata rana na yi haji tare da mahaifina Zubayr radiyallahu anhu fa awwalu shay'in bada'a bihi at-tawaf yace mahaifinsa ma farkon abin da ya fara shi ne tsawafi sun mara aikin muhajiri na wal ansar ya fi yake sa'an nan kuma daga muhajirai da ansarai suna aikata haka wa kan akhbarat ni ummi yake mahaifiyarsa ta ba shi labari ƴar uwan na na Aisha Allah ahallat hiya wa ukhtuha yake ita ta yi dau haraman hajji ita da ƴar uwarta na na aisha kenan ko wa zubairu da zubair wa fulanun wa da wani da wani da wani ta suka shirye su bi umratin suka yi umra falamma masahu rukuna yayin da suka yi tawafi suka eh, suka shafi ar-rukun hallu sai suka warware aikin su ya zama umra kenan nan daga baya za su je su yi aikin haji ma'ana ya halatta kai tamattu'i ya halatta kai kirani amma kirani in za ka sai ka koro hadaya daga wajen harami haka kuma ya halatta kai ifradi dan dalili gashi na manzon Allah suka ce summa lam takun umra ma'ana da manzo Allah ya tawafi ba su ga ya warware ya saki ya shiga kayansa ba to dama shi kirani yake yi sa'annan sayyidina Abubakar da Umar suka yi sayyidina Abubakar da Umar haka suka aikata dama su ifradi suke yi akan haka ya halaka kowanne kai guda uku قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة انس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة an karbo daga Abdullahi dan Umar yana karfafa hadisin da ya gabata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo aikin hajji ko umra farkon abin da yake fara yi ya yas'a salasata atwafin wa masha arba sai tawafi na uku na farko yayi sassarfa sa'an nan hudu yayi tafiya ثم سجد سجدتين سألنا يجاج في ورن مقام إبراهيم سألنا يصلى ركعة ثم يطوف بين الصفا والمروة سألنا يجي سأي سكان الصفا والمروة قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة يتي من الله صلى الله عليه وسلم أن يزوزي سواتي سيه قدا أكو نفرق ينا سكرفا سأنا قدا هدو يكفيا سأنا يجي سكاني صفا دا مروة سيه يكفيا إن يزو سكاني تكون قري إنا إن أكفتا مس علامة كيف سكرفا إن إن أم إسماعيل كي سيما الله يسكرفا باب طواف النساء مع الرجال yace babin da ke bayanin hukuncin tawafin mata tare da maza yaya ake yi cunkoso ake yi a haɗe baki ɗaya maza da mata wannan na turin wannan wannan na turin wannan wannan na guga wannan ko ko yaya za a yi to gana na Aisha za ta bayyana muna ita ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su ummu salama su ne suka tafi haji tare da ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya aka yi وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إيه، لأم لأمري لقد أدركته بعد الهجاب قلت كيف يخالفن الرجال قال لم يكن يخالفن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالفهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت عنك وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وأبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيل قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاوة وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها جرعا موردا الله أكبر haka ya kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin suna na Aisha zamanin suna na Ummu Salama da mutane da da'iman aka samu sabani tsakanin mutane tun daga sahabbai tsakanin maza ne ko mata ko maza da mata a cikin ilimi ana tattaunawa sai a ce kaza kaza ne suna na Aisha take a'a ba ku fahimci yadda al'amarin yake bane ai haka kaza kaza kaza ya kasance ai wannan hadisi da kaza kaza kaza kaza abin da yasa manzo Allah ya fada shine wanda ya zo ya tarar da hadisin gajere kika karshen hadisin ya tarar bai ji farkon hadisin ba to sai ta kawo mutane har aka yi littafi mai girma ya kai girma haka aka ce al-isaba fi masdar fi masdrakatu Aisha an sahaba yace littafi a cikin matsaloli da manya-manyan sahabbai tun da su sayyidina Abubakar sayyidina Umar wani wani ya ce kaza sai ta ce rahimallahu fulani Allah ya ji kan wane ai bai fahimci yadda matsalar take bane ai manzon Allah ka abu ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi kuma aka dai ka aka zan tuka da su ne daidai kuma su ne gaskiya Allahu akbar قال ابن جريج عبد عبد ابن جريج يتي اخبرني عطاء عطاء يتي إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال يتي ابن هشام يا أنا ما في طوافي تارد maza قال sai aka ce sai ce da shi kaifa tamna'uhunna wa qad safa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rijal yace ya zaka hana mata su yi tsawafi tare da maza ga alhalin kuwa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tsawafi tare da maza sai ce da shi kulki sai nake a ba'da hijabi am qablu bayan an saukar da ayatul hijabi ayar da take hana cuɗanya maza da mata ko ko a gabanin haka ne kala sai ce i yadda haka al'amari yake la'amri. laqad adraktuhu ba'da al-hijab yace na riski wannan al'amarin bayan ayatul hijab qultu to ce kaifa yukhalifna rijala yaya yake cuɗanya da yaya matan manzan Allah suke dawafi suna cuɗanya da maza qala sai ce lam yakun yukhalifna rijala lam yakunna yukhalifna rijala ai ba su kasance suna cuɗanya da maza ba ma'ana suna yin tsawafin ne bayan maza كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال يتسي نانا عائشة تنا توافيني تنا كاري تنا قبر مزا كو تنا جيفي تنا تنا قبا تنا بايا بزا باسي تاي تنيا رسوبا تو أولنا سورة توافي مزا نا قبتنا ما تانا بايا كو مزا نا وانشا بانجري ما تانا وانا بانجري كو أشكين صلى أنا صلى جماعة أكويز لهم ما تابايكي كل زمن من الله صلى الله عليه وسلم أشي وانا مغانا ليكي يا ذاتها نماتا ما تتوافي مزا ما matan manzo Allah su yi tawafi tare da maza ashe ba yana nufin suna gogayya da juna bane لا تخالطهم إذن أنا عائشة سنة طوافي باتا تدنيا لمزا فقالت امرأة انسلقي نستلم يا أم المؤمنين كيف ما تفكي يا أم المؤمنين عائشة إذا مجيم سنبن في هجر الأسود لا كم مزا سينا أنا عائشة سي عائشة ki nesa ki je kan ki ba nauyi kauke ki ba nauyi wa abat sai ta je ta sumbanci hajar aswad don kar ta yi cudanya kar ta yi gugayya da maza fa kunna yakhrujna mutanakiratin bilayl yace matan manzo Allah ko mata a lokacin sai su fito a cikin dare su badda sau yadda ba za a gane su ba fa yatufna ma'ar rijali sai su tawafi tare da maza ولكنهن كن أما ما سنا juna ba. با إذا دخلنا البيت kumna hatta yadkhulna yace in suka shiga bai dakin Ka'aba sai a tashi sai in sun shiga sun gama wa ukhrija rijalu in mata suka shiga sai a fitar da maza in maza suna yi mata ba za su shiga ba in za a ba mata izini su sai a ce maza su kauce ko su dawo wa kuntu ati aisha ana wa ubayd ibn umayr yace ya kasance yana zuwa mana na aisha shi da ubayd dan umayr wa hiya mujawiratun fi jawfi sabir yace tana tana makotaka da mu a wani sadir قلت sai na ce wa ma hijabuha yace me ke kare ta fi هي turkiya yace na, na Aisha a lokacin tana cikin eh, bukka ko rumfa ko ɗaki da aka saka shi ko aka gina shi ko aka kafa shi da abin da aka saka ko tanki ko saka na kasar Turkiya laha shawatu tana da abin rufi tsakanin su wa ma bainana wa bainaha ghairu zalika yace babu komai tsakanin mu da ita sai ga rumfar ta tana ciki mu ma ga rumfar mu gefe wa aiki alaiha jir'an muwarradan yace ya gana na Aisha na na saye da riga jir'an muwarradan wanda aka rina shi da da launin war gure akan haka mata da maza suna cuɗanya suna gogayya kenan a wurin tawafi a'a har abada ba zai taɓa yiwuwa ba to in aka yi yaya ina hukuncin tawafi ya yi ko bai yi ba eh yaya aka yi shuru Eh, tawafi ai sai ai alwala ko ko kuma kun ce in kasada lazzata aw wajadaha lam yafsida ai menene da menene mina me ya hada warware alwala da kasada lazzata aw lam yafsidaha akan haka ka taba jikin ka taba jikin mace ta ji dadi alwala ka ta warware tawafi da yayi shafi'iya su wurin su mujarradin jikin ka tabi mace ma alwala ka ta warware haka yake a cikin mazhabin shafi'iyya to yaya za su yi in suka zo wurin aikin haji to sai abin ya yi musu wahala to suka zo sai su ari wani mazhabin sai su dakatar da mazhabin su in ba haka babu wanda shafi'i da zai aikin haji har ya gama lafiya ba haka bane a kashin gaskiya babu wani nasi da ke nuna cewa in mutum jikin shi taba jikin mace alwala su kawo wani waɗanda suka ce alwalarsa ta warware su da kansu suka ce in ya taba bai ni jin daɗi ba bai ji daɗi ba me hukunta alwalar ashe ba mujarradin taba jikin mace ne ke warware alwala ba dan ya zama ba mujarradin taba jikin mace ke warware alwala ba me ya hukunce ya yi niyyar jin daɗi ko bai ji daɗi ba ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba sai suka ce abin da ake nufi duk sa'an da jikin mutum namiji ya taba ta mace ya ji daɗi mazinna ne ana zaton maziyi zai fito masa shine jikin warware alwala قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت وراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور an karbo daga ummu salama Allah ya kara mata yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana jin rashin jin daɗi ma'ana tana jin zazzabi fa qala fi min wara'in nas wa anti rakiba sai manzon Allah ce yi tsawafi bayan mutane a haye kina son a bar eh, hawanki fa tufi sai ta ce sai nayi tsawafi ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين إذ يصلي الصبح أو أن اللوكة من الله صلى الله عليه yana sallar asuba da jama'a. ila jambil baiti kusa da dakin Ka'aba wa ya yaqra'u a lokacin manzon Allah yana sallar asuba yana karanta wa turi wa kitabin masur suratul tur kenan babul kalami fi tawafi babin da ke bayanin hukuncin yin magana a cikin tawafi ya halatta ko bai halatta ba in haka ya kasance a tawafin ya bace ko bai bace ba قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاهول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيل أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده الله أكبر an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige ya wuce wani yana tawafi manzon Allah na tawafi a dakin Kaaba sai ya shige waɗansu su biyu suna tafiya wani mutum rabata ya dawo ila isalin bi sai manzon Allah ya ga wani ya daura hannun shi da igiya ko wani abin da aka saka sa'an nan ɗayan ya kama abin yana ja igiya kamar ka sa dabba kana ja kenan ko ya hannun hannunsa yana ja فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الله يتنجي والنظر ko igiyar sun makala sa'an ne ce ka ja shi da hannunsa ma'ana ka kama hannunsa ka ja ya fi ladabi ya fi mutunci da ka daura hannunsa ka kama igiyar kana ja kamar dabba to manzo Allah ya yi magana a cikin tawafi ma'ana in bukatar yin magana a cikin tawafi ya kama aka yi tawafi da ake ya halatta ko aka ce ai tawafi kamar sallah ne sai dai an halatta ai magana ko babu idza ra'a sayran aw shay'an yukrahu fi tawafi qata'ahu yake babu da ke bayanin in ana tawafi ga wani abin da bai kamata ba bai cancanta ba sai ka yi bil ma'ruf a wannan lokacin babu laifi قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأهولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه أن كربو عبد الله بن عباس الله يكرم في الدايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جوان متين ينا توافي daga dakin kaba bi jimamin da ragama shine abin da aka daure ya daura hannu wani yana jan wani fakata abu sai manzo Allah ya kinka wannan igiyar باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج ولا يحج مشرك باب لك بيان karshen al'amari manzon Allah ya bantar da hukunci ya aika zuwa makka yace daga yau ba wanda zai tawafi tsirara sa'annan kuma babu wani mushriki da zai je ya yi aikin hajji har ya tsawafi da ɗakin kaba don Allah ce innamal mushrikuna haka Allah ce فها إنما الذكر منكم فلا يقربوا مسجد الحرام بعد أنهم هذا كو حديث إن كنتم حيلة nuna a ce alƙur'anin Allah madaukakin sarki in Allah madaukakin sarki ce inna fi zalika la ayati li qaumin yatafakkaruna yace inna man yushrikuna la jadu wa haram bada in kun in wa in khiftum in talauci kuke tsoro in yunwa wani abu ne kuke tsoro yasa kuke son hulɗa da su Allah maɗaukacin sarki shi zai wadatar da daga fadalansa har abada mutum ana son ya kiyaye addinin sa ne ba a hana ta kai hulɗa da arme kafiri ba in ta kama amma kada a ba shi fifiko kada a ɗora shi inda zai zo yana da yana da yana na musulmai dan an ce innal izzata lillahi ولرسوله وللمؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله من كان يريد العزة duk wanda yake so izza da buwaya da ɗaukaka ina zai nema abin da ake so ba za a iya yi ba ba zai yi ba ba za a ce ana wa me ya kawo haka dan ne ɗaukaka ana samun su ne da addinin musulunci ba za mu iya yi ba sai an gama da boko ba za mu iya yi ba sai da turanci ba za mu iya yi ba sai to za a iya yin sa turanci za a iya yin turanci amma ba wai ya zama shi da musulunci sun zamo daidai ba komai za a yi a kafa shi ka musulunci in ana son da aka daga baya ana tafiya abin da aka ga yana da amfani zai amfani musulmi ma'ana wannan za a saka shi ne don amfanin musulmi su shi amfani da shi ba wai a daidaita shi da addinin Allah abubuwa ba za su yi ba sai an yi boko to waɗanda ba su yi boko ba su yi rayuwa ba